This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata uku ga watan Disambar shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Hafiz yau talata jami'an Falastina sun ce fata da kungiyar Hamas na dab da cin yarjejeniya kan shirin gudanar da ayyukan tafiyar da yankin Gaza bayan yaki. ministocin kungiyar tsaro ta nato sun buɗe tattaunawar kwanaki biyu a yau talata a brasil da nuna goyon baya ga ƙasar ukraine haka kuma za a ji cewa kasar china ta sanar da dakatar da fitar da muhimman sinadaran gallium da gamanium da sauran muhimman kayayyakin fasaha na zamani zuwa amurka kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa wasu 'yan gana na ci gaba da cece ku ce kan bayyanar wasu hotunan masu kada kuri'a da ake zargin sun ɗauka yayin zaben musamman da aka gudanar a ranar litinin me yasa kai police security ko soja da aka kai zabe shi ka zo kana take picture kana son a biya ka ne komai. A Najeriya kuma 'yan kasar na bayyana ra'ayoyi mabambanta bayan da hukumar sadarwa NCC a kasar ta ce ta shirya tsabdan kara kudaden kiran waya da na data. a wannan ƙari da aka yi gasa ba mu goyon bayan saboda ci ma ya gagare ka ba dai rika waya mutane ma na sai da wayoyinsu saboda cin abinci ba dai ana maganan ƙarin kuɗin cajis na waya Bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar, da shirin na wannan makon zai kawo muku kashi na biyu na tsokacin da wasu mahalarta taron daraktocin noma na ƙananan hukumomi 774 a Najeriya suka yi. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. yau talata jami'an falastina sun ce fata da kungiyar hamas na dab da cin yarjejeniya kan shirin gudanar da ayyukan tafiyar da yankin gaza bayan yaƙi a cikin shirin za a ji cewa kungiyar fata da ke mulkin wani bangare na yankin yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye da kuma kungiyar hamas da ke rike da yankin gaza tun shekara ta dubu biyu da bakwai, tare da naɗa wani kwamiti mai kunshe da kwararru goma sha biyar masu zaman kansu na siyasa don gudanar da yankin zirin gaza jami'an sun ce shirin zai biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da isra'ila tattauna da kasashen amurka da masar da qatar suka yi na tsawon watanni da nufin kawo ƙarshen yakin gaza har yanzu bata cimma matsaya ba tsakanin isra'ila da hamas amurka da sauran jami'ai sun bayyana fatan su a cikin 'yan kwanakin nan cewa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kungiyar hezbollah ta kasar labanan ka iya taimakawa wajen ci gaba da kokarin tsagaita wuta a gaza ministocin kungiyar tsaro ta nato sun bude tattaunawar kwanaki biyu a yau talata a brasil don nuna goyon baya ga yukiran kan batutuwan da suka fi daukar hankali yayin da kasar ke fafutuka kare kanta daga mamayar rasha da ta fara kusan shekaru uku da suka gabata tuni dai kasashen kawance suka yi alkawarin bada tallafin miliyoyin daloli a wani sabon tallafin soji gabanin tarukan da suka hada da sabon zagayen taimako daga amurka da jamus shugaban kungiyar tsaro ta nato mark root ya shaida manema labarai cewa abokan kawancin na bukatar ci gaba da bayar da goyon baya kuma taimakon soji shine aiki mafi mahimmanci a wannan lokaci baya ga tattaunawar ministocin kungiyar tsaro ta neto ajandar da ta haɗa ta baya bayan nan na taron majalisar neto da ukraine yayin da jami'an ukraine suka matsa kaimi wajen shiga kungiyar kasar china ta sanar da dakatar da fitar da muhimman sinadaran gallium daga germanium da sauran muhimman kayayyakin fasaha na zamani zuwa amurka ma'aikatar kasuwanci ta kasar china ta sanar da daukar matakin ne bayan da washington ta faɗaɗa jerin sunayen kamfanonin kasar china waɗanda ke da ikon sarrafa kayayyakin kera na'urorin kera kwamfutoci da manhajojin kwamfutoci da na'urorin adana bayanai ana buƙatar irin waɗannan sinadaran ƙera ƙwaƙwalwar kwamfuta don aikace-aikacen ci gaba tun da farko beijing ta buƙaci masu fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje su nemi lasisi don aika muhimman kayayyaki irin su gallium da germanium da antimani zuwa amurka kamfanoni 140 da aka sanya su cikin jerin sunayen da amurka ke kira sunayen da aka amincewa waɗanda ke da ikon sarrafa fitar da kayayyaki kusan duk sun dogara ne ga ƙasar china To madalla kafin ku ji karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Ghana. Jama'a na ci gaba da cece ku ce biyu bayan zaɓe na musamman da aka gudanar a ranar biyu ga watan Disamba gabanin babban zaben ƙasar na ranar bakwai ga watan Disamba mai zuwa. hotuna da wasu masu kada ƙuri'a da ake zargin sun ɗauka a wuraren zaɓe sun bayyana a kafafen sada zumunta lamarin da ya haifar da zargi tsakanin jam'in siyasar ƙasar inda kowanne ke musanta hannunsa a cikin lamarin ga rahoton da wakiliyarmu hawa abdulkarim ta aiko mana rigimar ta fara ne bayan da aka gano wasu masu kada kuri'a suna daukar hotuna yayin kada kuri'arsu abinda wasu ke ganin ya saba wa dokokin tsaron kuri'a kuma yana iya yin tasiri ga gaskiyar tsarin zaben wasu 'yan ghana sun bayyana damuwarsu kamar haka sunana fatima to me yasa kai police security ko soja da ka kai zabe shi ka zo kana take picture kana son a biya ka ne kome sunana nura eh abin da bai dace ba kai da ya kamace ka hana kuma kai kake yi mutum ya rinka yin zabe kuma ya yana daukan picture ai bai dace ba shine bai kamata ba gaskiya wakilin jam'iyya ta hamayya ndc da na zanta da shi ya zargi abokan hamayyar su da shirya wannan abin domin kawo tarnaki ga zaben a yawa su central constituency chairman ndc eh, polisayen da suke zuwa suke vote nan su suka vote sai su doki picture su yanka picture in suka vote vote da suka cast sai su doki picture isa na zamani bayan ga sanaji na fadima eh, electoral offices nan kama ga abin da suke yi sana insist kaman ina so su delete pictures da suka suka dokin nan ce suka delete amma npp agent nan ya yi e fushe kaman don me sa ni dan zo fadima electoral officers nan kaman ga abin da suke yi Shi ko wakilin jam'iyya mai mulki NPP ya karyata zancen. Abdulrashid Sambo, Research and Elections Officer, ba gaskiya cikin wannan magana. Domin na nanga tun 5:30 a.m. sannan ma yi su zo ni na sai nanga mu da su da agents mu duka muka duba papers duka komai yi set kuma ban move ko so guda ba. ya NDC ma manyan su sun zo ma bai dadi ba balle ma su sa abin da ke tafiya. Ke ina sai shi na gana wani rikici wurin. Shi na zo tambaya kamar me ya kawo rikicin su wani ya sa nukutuku ya yi kamar zai yi. Masanin harkokin siyasa Dr. Muhammad Marzuk Abubakar ya yi bayani kan lamarin kamar haka. So, alhamdulillah an yi special voting da lafiya ko da yake akwai wasu illoli da aka samu cikin wannan special voting amma wani illan da ke cikin shin a yi zabe a doki hoto a gwada ma wanda aka zaba to wannan babban abu ne da yake bai kamata yana cikin mu ba domin yana kawo wasu fitinai na farko wannan doka ma bai yadda da shi ba domin al'ada ne cikin demokratiya da ake cire votinka sirrinka ne bai kamata wani ya ga abin da za ka yi in ka shiga ba ko kuwa wani ya gane kan da za ka zabe wani hukumar zaɓe har yanzu bata fitar da wata sanarwa kan wannan batun ba sai dai wannan lamarin ya kara haifar da fargaba yayin da ƙasar ke shirin gudanar da babban zaɓen ranar bakwai ga watan disamba hawawa abdulkarim yankwaniya muryar amurka daga accra ghana to madalla a gaida hawa abdulkarim da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniyar kwana guda bayan da shugaban amurka joe biden ya sanar da yin afuwa ga ɗansa hanta fadar white house ta ce ana sa shugaban zai karin afuwa ga jin kai ga kafin ya bar mulki a wata mai zuwa sakatare ya labaran fadar white house karin jim ta faɗa manema labarai jiya litinin cewa biden ya yi tunani sosai kan wannan tsari kafin ya aiwatar hunter biden na fuskantar hukunci a wannan watan saboda laifin bindiga da laifin haraji kuma ana iya ɗaure shi tsawon shekaru biden ya ɗauki tsawon watanni yana alkawarin ba zai yafe wa ɗansa mai shekaru 45 ba lauya wanda ya shafa shekaru da yawa yana shan hoda iblis yayin da rayuwarsa ta shiga cikin kamari amma shugaban ya ce a cikin wata sanarwa da ya fitar a yammacin lahadin da ta gabata cewa tuhumar hanta biden zaɓi ce kuma yana da nasaba da siyasa da nufin daƙile yakin neman zaɓensa kafin ya fice daga takara a watan yuli na tsawon shekaru hudu wata kotu a turkiya ta ɗaure masu zanga-zanga tara da suka kawo cikas ga jawabin shugaba tayyip erdogan ya yi a istanbul a makon da ya gabata inda suka zargi gwamnatinsa da ci gaba da fitar da man fetur zuwa isra'ila duk da takunkumin da aka sanya wa kasar lamarin ya faru ne a yayin jawabin erdogan ya yi a gidan talabijin a wani dandalin tattaunawar a ranar juma'a inda masu zanga-zanga suka ce gwamnati ta gaza wajen tabbatar da kalaman goyon bayan falastinawa sun yi tare da taken jiragen ruwa na jigilar mamai zuwa gaza a daina rura wutar kisan kare dangi 'yan sanda sun kama masu zanga-zangar daga wajen taron kuma masu gabatar da kara sun tuhume su da laifin zagin shugaban kasa da kuma halarta wata zanga-zangar da bata dace ba ofishin babban mai shigar da kara na istanbul ya ce kungiyar ta tsara yadda suke gudanar da ayyukansu a cike da wajen wurin taron tare da neman tsare su har sai an gurfanar da su a gaban kotu Kamin da ya janyo kakkausar suka daga 'yan siyasar adawa masu rajin kare haƙƙi shugaban babban jam'iyyar adawa ta republican people party ozug ozel ya yi da tsarewar a matsayin wani rauni ga demokaradiyya daga ƙarshe taiwan ta kaddamar da layukan waya ga matafiya masu neman bayanai game da tabbatar da tsaron lafiyarsu yayin da suke tafiya ƙasar china wanda kwanan ta samar da tsauraran ka'idojin yanke hukunci ga masu goyon bayan 'yancin kai na tsibirin. ingantacciyar layin neman taimakon gaggawa na da nufin taimakawa wajen magance hadarin kare lafiyar mutum da ke da nasaba da balaguro zuwa kasashen china da hong kong da macau da babbar hukumar kula da harkokin taiwan ta kasar china da majalisar harkokin kasar ta sanar a ranar litinin china dai na ikirarin taiwan a matsayin wani yanki na kasarta kuma bata yanke hukuncin amfani da ƙarfi ba wajen mai da tsibirin karkashin ikonta. majalisar harkokin ƙasar ta ɗauka gargaɗin balaguran ƙasar china zuwa mataki na biyu mafi girma a farkon wannan shekara bayan da beijing ta buga hukuncin shari'a ga masu goyon bayan 'yancin kai na taiwan shari'an da aka sanar a watan yuni sun haɗa da hukunci mai tsanani na kisa ga waɗanda suke gwargwarmaya. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Yayin da ya rage wasu 'yan kwanaki hukumar sadarwa ta ƙasa a Najeriya ta sanar da ƙarin kudaden kiran waya da na data. 'Yan Najeriya na ci gaba da zuba ido su ga irin yadda ƙarin zai shafe su. musamman masu amfani da wayoyin hannu na tafi da gidanka tuni dai kamfanonin sadarwa na mtn atal da sauransu suka ce sun shirya tsab ga rahoton da wakilin mulamida abubakar ya aiko mana Hukumar sadarwa ta ƙasa ta sanar da sabbin ƙare-ƙaren kudaden kiran waya a duk faɗin ƙasar tare kuma da tsarin aikewa da sako ta text da kuma data inda hukumar ta ce wannan sabon tsarin zai fara aiki a duk faɗin ƙasar nan da 'yan kwanaki masu zuwa wannan lamarin dai yana zuwa ne a daidai lokaci da ake kai ruwa rana game da dokar haraji wadda ke gaban majalisar ƙasa a yanzu tuni dai kamfanin kamfanonin waya da suka hada da mtm gulo da dai sauransu sun bayyana sun shirya tsab domin daukar wannan mataki da jin wannan bayani ya sa na tuntuɓi wani jami'in sadarwa da ke sashen talla a hukumar mtm ta najeriya musa samuel oko kuma ga karin bayanin da ya mini dangane da wannan lamarin a kwata-kwata ba zai wuce 50 kobo ba ana cajin ka eh, naira biyar minti daya ta kawo maybe 5 naira 50 ko kuma 6 naira yanzu dai 'yan Najeriya da dama na ci gaba da bayyana takaicinsu dangane da wannan mataki wanda hukumar sadarwa kasar ta dauka kuma ga abin da suke cewa. They should level it to the beneficiary of the masses so that we ourselves can Wannan tana cewa ne sunana Joy Emmanuel. ta ce a ƙashin gaskiya a duba matsalar da muke ciki musamman ta tattalin arziki kuma yanzu ga ƙarin kuɗin waya na kiraye-kiraye wannan babbar matsala ce da talakawan najeriya za su shiga wannan abin takaici ne akwai bukatar hukumomi su ɗauki mataki domin a samu saukin wannan lamarin shi kuwa wannan da ke da suna bari ya ce the masses are suffering from the the previous sufferness the government have placed yana cewa ne suna na bari bolo afo ya ce wannan mataki da hukumar sadarwa ta ɗauka a yanzu abin ta takaici ne mutanen najeriya dai na cikin bakar wuya kuma a yanzu a ce duk da kiran waya sai mun kara makudan kuɗi ya kamata hukumomi su ɗauki mataki domin gudun halin da za mu shiga gaskiyar magana ba mu ji daɗi ba ya kamata gwamnati ta ɗauki kwararan matakai a wannan ƙari da aka yi gasa ba mu goyon bayan saboda ci ma ya gagare ka bare rika waya mutane ma na sai da wayoyinsu saboda cin abinci bare ana maganan ƙarin kuɗin cajis na waya lalle wannan abu bai zo mana da mamaki ba saboda yanayin yadda najeriya da shugabannin najeriya ke kokarin talama talaka haraji to kaga wannan abu ba karamin illa ce ga talakawan najeriya ba sunana abubakar ke sale irin yanayin da muke ciki a ce kuma an sake kawo muna wanga bala'i na cewa a kara muna wasu vat gaskiya ba muna muna roƙon dai ga shugabannin mu gaskiya su tausaya masu sharhi akan al'amuran yau da kullun Tuni dai suka fara tsokace dangane da wannan dambarwa mr okoko john wani mai sharhi ne a al'amuran yau da kullum a yankin na Niger Delta ya ce. Government must do everything. Stop the double taxation Eh, Yana cewa ne gaskiyar magana ya kamata hukumomi musamman gwamnatin tarayyar Najeriya ta rage makundan kuɗi musamman waɗanda take kakkafawa kamfanoni musamman na haraji ko da talakan ƙasar zai samu sauƙi a sani fa sai da waya za a iya kowace ma'amala kama daga ta banki da sadarwa da dai sauransu. kuma wannan mataki da aka ɗauka a yanzu abin takaici ne misali akari da halin wahalhalu da 'yan ƙasar suke ciki a yanzu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a nigeria. to a da dan mutan sakkwato wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma na ci gaba noma tushen arziki Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. wanda da eh, kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tsokacin da wasu mahalarta taron daraktocin noma na kananan hukumomin najeriya 774 suka yi kan yadda za a wayar da kan mahalarta taron da kuma ba da shawarwari ga gwamnatin tarayyar kasar kada na ja ku da nisa ga baban gida jibrin da ci gaban shirin masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na noma tushen arziki shirin namu na yau zai dora ne a kan hirarrakin da muka gabatar a makon da ya gabata game da taron daraktocin kananan hukumi na bangaren noma na kananan hukumi 774 da aka gudanar a najeriya a shirin da ya gabata kun je tattaunawar da muka fara da shugaban kungiyar daraktocin aikin noma na kananan hukumi 774 na najeriya najeriya alhaji idris abubakar bisanti inda a yau hirar tamu zai dora ne a kan matsalolin da ake fuskanta na harkar noma da kuma hanyoyin magance matsalolin to wannan taro naku ya zo ne a daidai lokacin da gwamnati kama daga matakin tarayya zuwa jihohi ke ta yunkuri na ganin an inganta harkar noma kun gamsu da kokarin da gwamnatoci ke yi eh gaskiya gwamnonin najeriya suna kokari Kun nuna ah, suna da son harkar noma domin sun gane lallaka kan ba wata hanya da zai bunkasa arzikin tattalin najeriya kamar noma mai ce aske ta surutunta ko san da mai take kuma ai sai ka koshi mutane suka ce da ruwan ciki ake jan na rijiya to in baka koshi ba duk abin da za ka yi ba zai yiwu ba a haka inda suke yi yayi amma kuma ya kamata su dauki shawaran mu su kira mu ga shawara su ababe suna yi suna da kwazon yin shi amma ba su san inda za a yi shi tafiya daidai ba kuma masu ba da shawara wani lokaci saboda su employee ne nan gwamnoni da ss ko kuma aps din su ba su ya gaya ma gwamna gaskiya al'amarin gwamnonin nasu su neme mu mu da muke kasan kasan na arkan noma mu muka san arkan noma na su neme mu mu ba su shawara in ba haka ba a inda suke da kwazo akan noman nan inda sun nemi mutum da safe da an wuce nan wani irin matsaloli ne ko kuke gani ake fuskanta babban matsalan da ake samu a harkar noma shine duk abin da gwamnati suke yi suna kashe kudi suna kashe biliyoyi saboda soyayya mutane da suke zukatan su saboda soyayya noman da suke zukatan su bai kai ga manomi babban matsalan kenan bai kai ga manomi kuma in aka tambaya sa shi an kai musu mutum da ke yake Niger kamar yanzu gwamnatin Niger yaushe zai iya bin eh, sa sassa sai ce ya je kauye kauye sani kuma wanda ake ba su amanan nan ba su kaiwa la local government ne kawai gwamnati zai iya hukunta shi ya gaya mai cewa wannan abun na baka kuma ka bani list wanda aka ba kuma dole ya yi shi in ka duba cikin al'amarin ma dan local government yana da tsoro da an bude mashi ido wallahi duk abin da gwamnati ke so haka za yi kuma shi is banded by the ethics na, na agricultural production to definitely in nan ne aka bar sawu barin local government a baya ga arkan noma da ake shiryawa it nan ne aka samu akasi da za a gyara wayannan manyan local government kira su ga shawara su ba da shawara inda za a tafiya da al'amarin nan wallahi da an wuce wurin yanzu kokarin da gwamnati ke na dawo wa local government karfin su na tsarin mulki kana ganin zai taimaka to yana iya taimakawa eh in yana iya taimakawa in aka samu camomi masu nagarta domin ai wai na baka kudi bane ba in na baka kudi kuma baka je ka amfani da kudin ba ai yana an samu camomi wanda ma akasarin kowa gidan kowa manomi ne Sweden a Nigeria Daga baya aka samu magana aikin gwamnati aka samu magana kasuwanci aka mana wannan duka amma ka samu wanda yake mulkin local government manomi na ma shi bai ma supporting harkar noma kuma su suka fiya in aka samu wanda suke da zuciyar noma da kuma za su tafiya da harkar noma kuma su yi supporting harkar noma kudin na zai taimaka musu ba wai za a sako musu kudi bane su kwashe su je su gidaje in da ba za su yi haka ba su fuskanta abin da talakawan su suke so a yi daidai harkar noma da ya taimaka Profesa Hassan Alhaji Muhammad shehin malami ne daga Jami'ar Tufa Balewa kuma masanin yanayin ƙasar noma kuma ya bayyana mini irin matsalolin da ake fuskanta da kuma matakan da manoma ya kamata su ɗauka domin samun amfanin noma mai inganci. To abin da kake yi yau gobe kana yi frequently kuma baka inganta shi ba ba za ka samu abin da kake samu da ba akwai decline ko kuma muna kira shi soil degradation to wannan soil degradation shine ba ma so because in mun fara samu soil degradation there is likelihood cewa ba za mu samu yield da muke samu yanzu ba so shi yanzu shine muke advocating cewa mu samu soil health to an yi magana batun fasahar nan na inganta iri wanda manoma sun dade suna tsoron shi eh. kai ya ka ga wannan sabon tsari na genetic ko gmo actually gaskiya ba abin tsoro a kan shi abin da ya kamata su researchers da directors da an muyi magana da su jiya su ne za su kai wayannan maganganu da muyi jiya da manomi su waye da su cewa abinda suke tsoro akan cewa in sun sayi gmo seeds ba za su sake that is in misali kaman bana shekara mai zuwa in sun shuka a wajen ba zai tsira ba wayannan maganganu duk karya ne the only reason shine wayannan gmo seeds ba only gmo seed ba improve varieties in ka shuka shi this year wannan banan in kana so ka samu abin da ka samu bara ka sake sai ka sake sai eh, yiri in ba haka ba in ka shuka abin da ka shuka bara ba zai ka baka abin da ka samu na bara ba that is the only problem amma zanci cewa in ka shuka badi ko kuma in ka shuka next year ba zai ba zai fita ba duk wayannan kariya ne eh, kuma mu gaya masu cewa abin da ya kamata su ne za su je wajen manomi su gaya masu duk maganganu da mu yi da su secondly ya kamata kamata su yi a plot demonstration trial wanda zai kawo gonaki na gojin in manomi su gan gojin na gonaki na gojin za su yi a gan cewa a ah, maganganun da su cewa wannan ba zai yi ba wannan ba zai yi ba duk nan shot zai share so ba abin damuwa kuma ba abin tsoro a cikin gmo seed the reason of bringing it is to have high yield a samun amfani mai yawa hajiya hafsar gobe muhammad na daya daga cikin daraktocin noma daga jihar neja da ta halarci wannan taro kuma ta min karin haske game da kokarin da ake na inganta noma a jihar su ta neja alhamdulillah a gaskiya wannan taruwan ya kara mana karfi kwarai don gwamnan neja manomi ne don sunan da ya ansa duk kowane sashi kake dole ka anshi noma don ya taho ne da kuzari ƙoƙari da ƙarfin tallafa manomi da ke ƙaramin hukuma Cancan ƙasa wanda ba su da ƙarfi direct a tallafa musu to a gaskiya gwamnan naija ya zo da shirin noma ne don babu wani kariya a cikin ƙasa sai noma dogaro akan noma shine dogaro akan arziki da lafiya to gwamnan kan ya zo da shirin haka kuma yana tafi a haka don ya fito da tsarori tsarori wanda muke ganin nauyi ne ga manomi musamman tallafa musu da kaya a cikin sauki kuma ba da waɗannan kayayyaki aiki na noma a kan lokaci yana tallafa mana kwarai da gaske don na ga bai wuce sati ɗaya ba da muka taru a kan noma na rani to tun da ko har muka ga an yunkura ana shirin noman rani a cikin damana to mun san cewa kayan nan zai iske mu kafin ranin nan yanzu to shiri kafin lokaci a noma shine kyakkyawa don noma yana da lokaci da an kure lokacin da za a yi sai kaga an samu matsaloli na tawayan abin da za a samu gaskiya gona baku muna munna kuma muna farin ciki da tsarin da ya zo mana da shi da ayyuka da yake gudanarwa akan manomi da yake karamin hukuma. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu wakilin a Legas baban gida Jibrin sai kuma Fiona nan duduwa mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To Dalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da ku aiko mana ta hanyar imel. To saƙonmu na farko ya fito ne daga Malam Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina. Wanda ya ce salam ya Hausa dangane da batun sabon tsarin haraji da shugaba Tinubu yake neman amincewar majalisa. Talakawa mu ci gaba da nuna kin mu ga 'yan majalisunmu da muka tura domin wakiltar mu. domin sabon tsarin harajin tattare yake da matsaloli musamman ga arewacin najeriya muna fatan allah ya kawo mana mafita amin sai sakon sani mai langelange wa ya wuri wanda ce albarkacin ranar duba halin da masu bukata ta musamman suke ciki wanda ke gudana a yau muna kira ga mahukunta da su lalubo hanyoyin jawo masu bukata ta musamman a jiki ganin cewa da dama daga cikinsu ba sa iya dogaro da kawunansu da fatan allah ya sa a dace sai sakon mahmud saliu kauran namo da jihar zamfara wanda ya ce nuna turjiya ga ƙudurin dokar harajin shugaba tinubu da wasu gungun 'yan majalisa daga yankin arewa suka yi abin yabawa ne matuka muna kira ga sauran 'yan majalisa da suka fito daga yankin masu goyon bayan wannan kuduri da su gaggauta janye duk wani goyon baya da suke baiwa kudurin dokar mai cike da cece kuce domin kaucewa fushin al'ummar da suka aika su majalisar To da a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin labaran duniya. Yau talata jami'an Falasɗina sun ce fata da kungiyar Hamas na dab da cin yarjejeniya kan shirin gudanar da ayyukan tafiyar da yankin Gaza bayan yaƙi. a cikin shirin za a ji cewa kungiyar fata da ke mulkin wani bangare na yankin yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye da kuma kungiyar hamas da ke rike da yankin gaza tun shekara ta dubu biyu da bakwai, tare da naɗa wani kwamiti mai kunshe da ƙwararru goma sha biyar masu zaman kansu na siyasa don guna da yankin zirin gaza jami'an sun ce shirin zai biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da isra'ila tattauna da kasashen amurka da masar da qatar suka yi na tsawon watanni da nufin kawo ƙarshen yakin gaza har yanzu bata cimma matsaya ba tsakanin isra'ila da hamas ministocin kungiyar tsaro ta nato sun bude tattaunawar kwanaki biyu a yau talata a brasil da nuna goyon baya ga yukiran kan batutuwan da suka fi ɗaukar hankali yayin da ƙasar ke fafutukar kare kanta daga mamayar rasha da ta fara kusan shekaru uku da suka gabata tunda dai kasashen kawance suka yi alkawarin ba da tallafin miliyoyin daloli a wani sabon tallafin soji gabanin tarukan da suka hada da sabon zagayen taimako daga amurka da jamus masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuwa ji muryoyinsu musamman sarfil hashim gumal da ya karanto labarai da kuma fiona nandudu wa mayi da ta bada umarni sai kuma editanmu mahmud lalo da ma injiniyar mu ta yanzu kela ni muhammad hafiz baballa ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.